barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da uku ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na sha shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da hudu miladiya idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da hamsin da biyu cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da hamsin da uku mai Allah ne.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 فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بذنوبهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء ubangiji yake yas'aluka ahlul kitab wadanda aka bai mu littafi a da suna tambayar ka ba wai tambaya ta neman fahimta ba tambaya ta irkure tambaya ta ta'annusi an tunazzila alaihim kitaban minas sama cewa ka saukar musu da wani kebantaccen littafi daga sama wanda su kadai ahlul kitab ya shafa kada sauran mutane su yi tarayyar suka ce alqur'ani ga magarin littafi ne yaya za a haɗa mu da wanda ba mu ba mu da larabawa da sauran ya nasu gaba ɗaya a littafi ɗaya a dai da littafin da mu kadai ya shafa mu ahlul kitab ubangiji ta Allah ce faqad sa'alu Musa akbar min zalik ma can sun tambayi Musa alaihi salam akbar min zalik abinda yafi wannan girma ta fuskar kuskure ko ta fuskar laifi a yanzu suna buƙatar saukar da wani keɓantaccen littafi da ya shafe su dan su imani a da can kuwa tambayar da suka wa annabi Musa alaihi salam fa kalu suka ce da shi arina Allah jahra ka nuna mana Allah ta yadda zamu iya ganin shi in har kana so mu yi imani da shi fa akadathu musa'ikatu bi zulmihim sai tsawa ta kama su a sanadiyar zalincin lafazin az-zulmu shine wada'u shay'i mutum ya sanya abu inda bai dace ba irin wannan tambaya ta yar kure da suka wa annabi Musa sai suka babu zalunci ya kamata su yi tambaya ta neman fahimta tambaya da ke nuna ladabi tsakaninsu da shi annabin da aka turo musu tambayar da kuma ke nuna ladabi tsakaninsu da mahalicin su shine Allah amma su ce ba za su yi imani da Allah ba har sai sun ganshi wannan rashin kunya ce wannan zalunci ne wannan ba daidai bane shine fa qalu anna allaha jahra Allah ce fa akhadathum sa'iqatu zulmihim wato sai tsawa ta kama su ta danke su saboda zalunci su gaba ɗaya suka mutu ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات daga cikin ire-iren laifin sannan kuma sai rike dan mallaki a matsayin abin bauta min ba'di ma ja'atun bayyinat bayan ko hujjoji sun zo musu waɗanda suke nuna cancantar Allah da bauta shi kadai kada a hada shi da kowa a sama ko a ƙasa cikin halittu na sarari ko waɗanda ido baya gani tare da wannan hujjojin dan me za su ɗauki ɗan maraƙi a matsayin ilahu su rinka neman abin da auren Allah kaɗai ake nema a wurin ɗan maraƙi. wannan ya zama zalunci ke ne ita sabila ilm min ba'di ma ja'at mubayyinat Allah ko fa'afuna an zalik daga baya muka musu afwa muka yafe musu muka musu rangume wa ataina musa sultanan mubina muka baiwa annabi Musa alaihi salam sultanan mubina hujja mabayyaniya lafazin sultan a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anan hujja ko dalili sannan kuma lafazin sultan yana zuwa da ma'anar iko ko karfi ya ma'ashar al-jinn wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtar samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bi sultan sultan anan gurin kudura kowa istifa'a iko ko karfin gudanarwa وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم يعني ما كان لي عليكم من دليل ba da wani dalili ko hujja da na zo muku da ita lokacin da kullu kururu ta mun bauta wato abinda iblis zai fada wa ɗan wuta a cikin wuta kenan cewa ban ba wata hujja ba illa an da kuma kawai na yi muku kururuwa fastajabtum li sai kuka ansa ba tare da kun ni dalili ba wala talumuni wa lumu anfusakum dan haka kar ku zarge ku zargi kawunan ku kaga anan gudun sultan ko dai mu ce karfi da iko ko ko mu ce hujja wa atayna musa sultanan mubina mun bai annabi musa hujja mabayyaniya anan gudun hujja mabayyaniya imma wanda ido ke gani kamar sanda da zai jefar ta zama cibiya da hannun hannunsa da ke kyalli wannan hujja ce mabayyaniya bisa ga cewa wato ainihin shi din annabi ne Allah madaukakin sarki ya turo shi tun daga ya bashi mu'jiza ko kuma hujja wadda za a saurare ta wato hujja wadda za a karanta wa mutum ya saurara shine abin da aka ba shi na littafin at-taura wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwatin wa amr qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'udilkum daral fasiqin a takaice dai wannan aya tana hikaito mana maganganu na rashin kyautawa da yahudawa suka rinka yi imma su da annabi musa a da imma tsakaninsu da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a rayuwar yau wanda ke nuna yahudu wata al'umma ce wadda take da munin ladabi tsakaninta da annabawan allah ko alama ba sa kimanta annabawa ko ganin darajarsu wannan ana faɗa wa mutum halin su ne don yi nisan su sai aya ta gaba Allah ce

آيات الله الأنبياء الأنبياء را گیا پتنی آیا بل ادب الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقت buhtanan azima ubangiji ce wa rafa'na fawqahum as-sura bi mifaqi man daukaka dutse akan su su al'ummar yahud abin nufi mun umarci mala'ika ya tusko dingime man dutse ya daga shi akan su bi mifaqihim dan ɗaukan alkawali tsakanin mu da su wa qulna lahum dukhulul babu sujja sujjadan muka ce da su lalle ku je ku shiga baitul maqdis kuna masu sujada da godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wa qulna lahum la ta'du fi ko muka ce da su lallai kada ku yadda ku ketare iyakar ubangiji a ranar asabar wa akadna minhum mithaqan ghaliza mun rike alkawali tattare da su alkawalin da yake mai kaurin gaske mai girman gaske bisa ga cewa kasa wata tawa kowa sai Allah madaukakin sarki wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jar ila akhirih wala ta mal masakin wa qulun nas husna ma'ana Allah madaukakin sarki ya rike alƙawari kansu bauta masa shi kadai waɗannan ababai da waɗannan aya ta da ana ambatan su ne haka a jumlace don sun zo a wani wurin a bayyane filla filla rafa'na fawqahum qurbi masakin ubangiji ce wa izna taqana al-jabala fawqahum ka'annahu dhulla wa dhannu annahu waqi'un bihim ma kaga anan gurin dutse aka tuttuko aka so su yi imani da zai gani lalle inda musu imanin ba za a umarci mala'ika ya saki wannan dutsen ya fado a kan su halaka su suka imani imanin ganin ido kenan don sun ga azaba wannan wani abu ne da ya faru a wani lokaci na daban wato waɗannan ababai an haɗa su aya ɗaya ba wai dan sun faru a lokaci guda ba sun da jadan mun umarce su su shiga baitul maqdis wannan bayan sun fita daga misra ne a matsayin yan hijira bayan an halakar da fir'auna bayan tsawon lokacin da suka dauka a dimuwa da suka yi akan hanyar sun bar misra amma ba su je baitul maqdis ba 40 sanatun sana kuma fil ard wanda suka yi shekaru 40 suna cikin dinwa to daga nan da aka musu umarnin zai su shiga baitul maqdis a daidai lokacin da waɗanda ke cikin baitul maqdis din wato mutane ne masu sabo su kuma tunda mabiya annabi ne aka ce su je su yaƙe su su kore su su zauna a garin suna masu godiya ga Allah nan ma suka ci shiga suka san gare kamar yadda zamu karanta haka a cikin ayoyin suratul maida insha Allah sannan kuma ubangiji ta Allah ce wa kullalahum la ta'du fi sabr muka ce da su kar ku yi samun kifi a ranar asabar ko kuma kar ku ketare iyaka a ranar asabar wannan magana ta ana su ketare iyaka a ranar asabar an ambace ta cikin suratul baqara a takaice sannan sai aka ambace ta cikin suratul a'raf a bayyana fillah fillah cikin suratul baqara ubangiji ta alaka wa laqad alimtum alladhi na'tadu minkum fis sabti fa qulna lahum kunu qasiyin fa ja'alnaha قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين هذا آية katab a dunkule kun san labarin waɗanda aka hana su ƙetare iyaka a ranar asabar amma suka ƙetare iyaka din da suka yi hakan me ya faru kunna lahum da qiratan san iyan ubangiji ta alaƙe sai ya rikida halittar su waɗansu suka zanto birai kaskantar su daga cikin Allah ce mun sanya wannan ta zanto ba wa'azi ga wanda ya zamani da su da kuma wanda zai zo bayan su a tarihi ya ga cewa fa idan mutum ya saba ubangiji ubangiji ta ala na iya masa hukuma cikin hukumar ya rufe da halitta daga bil adama daidaitacce fi a hasari takawiyin ya zanto jiri yana tafiya yana tsalle to kaga nuna na halittar amma a cikin suratul a'raf واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إنسانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكرنا آخر الآية ذات الآية ma'ana dai mutane ne waɗanda aka so kan su ketare iyaka ranar asabar to wace iyaka aka hana su ketarewa ranar asabar waɗansu malamai suka ce an hana su ne su yi kamun kifi a ranar asabar waɗansu malamai suka ce a'a ba kamun kifin ne aka hana ba cin naman kifi a ranar asabar a dukkan rane ko na mako su cin kifi duk inda suka gaishe ko karami amma a ranar asabar bai halatta ba to amma idan muka kalli ayoyin da ke cikin sosan arab din suna nuna kamun kifin ne aka hana su a ranar asabar amma gane da ci in sun kamo su juma'a ya kwana a wajen su su ranar asabar ba hana su amma su ce a ranar asabar ne za su je su kamo titi to shine aka hana to Allah madaukakin sarki ya mutu haka da jarraba sai zanto duk ranar asabar sai da kifaye a saman ruwa a gaba in ka bi kuma ba za su gudu إذ تأتيهم بيتانهم يوم سبتهم شرعا kifaye sai su rinka zuwa dab da ruwa a fili a duk ranar asabar wa yawma su yasbituna lafiya ce ranan da ba sabar kuma sai mutum ya suje ya je jefa koma ya jefa fatsa dan ya farauto ya yi da zai samu guda daya Allah ta kazalika da bima kanu sukun kamar haka ne muka jarrabe su saboda fasikancin su to a lokacin sai suka su kashe uku waɗansu suka hannu suka ce ba za mu je mai kamun ciki ba waɗansu suka ce a'a tun da dai ranar asabar ke zuwa da yawa sai mun kama waɗansu suka ce to mu ba za mu kama ba amma ba za mu hana ku ba to waɗancan wanda suka hana na farko suka ce ba za su yi ba bayan sun hannu sun yi kokarin hana waɗanda suka ce za su su ko yan kashi na biyu suka ce su sun kama kifi yan kashi na uku suka ce mu ba za mu hana ba amma ba za mu yi ba sai suka suka ce uku to da alqur'ani ya tashi bayar da labari sai ba da labarin biyu labarin waɗanda suka hana kamun kifi to waɗannan Allah madaukakin sarki ce an daina allazina yanhauna anil su wa asabna allazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu su wadanda suka rika hana barna din sai muka samar da su lokacin da azaba ta su ko waɗanda suka yi kamun kifi din to dama kun riga kun ji kun asuratul bakara kunna lahum kunu dakal khasiin aka mai da su bai to su kuma waɗanda ba su yi ba musu hana ba sai qur'ani ya turu bai komai akan su sai malamai suka zamani akan su wadan suka ce azaba ta kama wadan suka ce azaba ta kama waɗansu malamai suka ce a'a ba su yi abin yabo ne da haka ba a yabe su ba ba su yi laifi ba kuma da haka a bata kama su ina ba ta fahimta wato halin ya zanto babu yabo babu fallaka amma dai ko da a bisa ga zancen waɗanda suke cewa azaba ta kama su to sai dai in azaba ta irin ta duniya al'azabar duniyawi amma azaba ta lahira ba za ta kama irin su ba domin azabar duniya tana iya shafar mutum idan yana tare da masu laifi ko da su baya laifi ina ba ta fahimta dan ubangiji subhanahu wataala ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku tsoron fitan da idan ta zo ba waɗanda kike zalunci kadai za ta shafa ba za ta shafi kowa da kowa yanzu a yi waɗansu ne suke laifi waɗansu ne suke ta'addanci amma yi fari kila su ba su da gonakin ma ba sa noma amma yi fari saboda laifin su ya shafi gonar wanda bai laifin ba kaga su suna kenan wanda za ta haɗe kowa da kowa idan hukumar ta hauhawar farashi kowa na ji a jikinsa bayan waɗanda suka haifar da laifin kaɗan ne kowace irin musiba ta zo kowa na ji a jikinsa amma waɗanda suka yi ta kaɗan ne shi yasa yake da matukar muhimmanci bayan ba za ka yi laifi ba to ka zanto cikin sahun masu hana laifi idan hana su yaduwa kamar kana bai wa kanka tsaro ne cikakken tsaro ga kanka daga azabar ubangiji shine ka hana laifi bayan kai ba kai ba amma matukar baka hana ai ba dan kai ba ka yi to baka da security kenan nan a duniya kila lahara kana da security kana da amma a duniya baka da shi ina jin yau da gobe kawai ta isa ta zama shaida ba sai an ce ga kaza ga kaza ba cikin abubuwan da ke faruwa ba dan a Najeriya muke ba ko abin ne ko akwai ai ga shaidu nan da yawa wanda za su gaskata mana wannan bayanin mulki ubangiji ta alati wa rafa'na fawqahum as-sura bi mithaqihim wa qulna lahum udkhulu al-baba sujadan wa qulna lahum la ta'du fi as-sabt wa akhadna minhum mithaqan ghaliza fa bima naqadhihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا بالله an kida al'amurra kamar haka fa bima na qadhihim mithaqahum saboda warware alqawlin wato wannan sai nuna mana yahudawa mutane ne masu yawan warware alqawli duk irin alqawlin da zaka yi da su sai sun saba yasa dukkan wata yarjejeniya da majalisar ɗinkin duniya ta cimma daga shekara 40 zuwa yau tsakanin yahudawa da falastinawa yahudawa sun sake wannan rijiyar da ke dare ba babu yadda za a yi su tsare maka alkawari saboda mutane masu saba alkawari saboda saba alkawarin su wa kufrihim bi ayatillah da kafircewa ayoyin Allah da suke yi wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin da yankurin kashe waɗansu annabawan da aka turo musu ba tare da haƙƙi ba wa qawlihim qulubuna ghulf da kuma faɗinsu su suna masu rashin kunya tsakanin su da ubangiji cewa qulubuna ghulf lafazin golf luga biyu ko dai mu ce jam'i ne na kalmar ghilaf idan an ce ghilaf ana nufin mazubi ko mulki qulubuna ghulfun mu zukatan mu wato mazubi ne na ilimi a cike suke da ilimi dan haka kai annabi ba ma bukatar abin da zaka faɗa mana ina fata an fahimta فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وهاق بهم ما كانوا ibu yasali ai masu ilimi da suka ce kulubuna gol zukatan a cikin suke da ilimi a koshe muke tun ba mu bukatan wani wahayi da za a saukar masu sabo ko idan mun imani ka zo kar ka zo a saukar da qur'ani kar a saukar da sakin ba ba da ne shine kulubuna gol ko ko mu ce gol jam'i ne na al-aghlab lafazin al-aghlab wato abin da yake ba komai cikin sa kulubuna gol wato zukatanmu yamci suke ba sa fahimtar me kake cewa abin nufi inda za ka kwana kana faɗa ba za mu iya rike komai ba kamar su ta kulubu na fi kinnatin mimma tad'una ilai wato zukatan mu suna da wani mulfin da ya rufe su ba sa jin abin da kake faɗa abin nufi ne izgile suke wa annabi wato cewa ba mu zo abin da ka faɗa mu ba mu fahimta ba karamu ne ta mu ji me kace ba wato da irin kana wasa da mutum dan ka ɗauke su da muhimmanci to kaga wannan ai magana ce ba mai kyau ba in mun dauke ta a nan farko din ma ba mai kyau ba ce ba in mun dauke ta ma'ana ta bi ma ta zanto wato ainihin ba mai kyau ba dai kenan bal taba Allahu alaiha bi kufrihim ubangiji ce zukatan su ba wai empty bane ba wai ba sa fahimta bane ba wai a kullu take ba taba Allahu alaiha bi kufrihim ubangiji ne ya sanya murfi akan zukatan saboda kafirci ko da sun sun yi imani ba Allah ba zai bayar da dama imani ya shiga cikin zuciyar ba wala yu'minuna illa qalila wala su imani ba sai dan kadan imani dan kadan shine a jumlace sun yadda akwai Allah duk da ba su kade tashi da ibada ce kadai ba su ta wannan dan karamin imani ya ba zai wadatar da komai ba gobe kiyama wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama haka kuma saboda kafircin su wa qawlihim ala maryama da kuma zantan da suka jingina mana na maryamu na buhutanan azima wato buhutan kirkira aziman mai girma lokacin da ta zo da da wato da tsada ubangiji subhanahu wataala ya arsa ta da shi ba tare da namiji ya kusance ta ba suka ce ya uku haruna ma kana abuki da asawi wa ma kana ummuki bagiya ya ke yar uwar harun wato ainihin babanki ba mutumin banza bane ba mahaifiyarki ba mazanaciya ba dan me kika zo da yaro ba tare da uwa ba abinda suke nufi sai kin zama me kin zama mazanaciya abinda suke so la karbi ki sai amfariya kin zo da wani abu kin dai wanda babu ma'ana kin zo da da wanda baya da mutunci to shine qaulihim ala maryam buhtanan azima ku taya ni kidayawa cikin abubuwan da aka ambata fa bima naqadhihim mithaqahum sai kin ku wa kufrin bi ayatillah wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wannan tukun aya ne wa bi kufrihim biyar kenan wa qawlihim ala maryam buhtanan azima sida ke to abu guda biyu ne nake so in kara fito da shi a nan na farko fa bima na qadhi lafazin ma din nan ita ce wanda malamai a nahu suke ce masa za'ida abinda suke nufi da za'ida ba wai ƙari a cikin larabci ba dai da an ce ƙari ka kawo abin da babu shi abin da suke nufi ana kawo ta don ƙarfafa zance ta yadda yustazna biha a iya wadatuwa ba sai an kawo ta ba fa yastakimul ma'ana a iya cewa fa bi naqdihim mithaqa ma'ana ta tsaya amma sai aka ce fa bi ma naqdihim mithaqa wannan ma din da tawkidul ma'ana kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ce fa bi ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhlan غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين كما يدعى جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب waɗannan dan misalai ne na wurin da ake kara ma da tauki da ma'ana dan karka ka zance wato kenan kaga fabbi na qadi sai zanto babu dan nan ibki harful jarri na qadi majrurun bil ba kenan ma din nan za'idatul awsila ina jin zancen yayi ko to sabbi ma tun da jarul majrur ne dole sai ya samu muta'alliqun yata'allaqu bihi to wannan yata'allaqu bima za kenan jarul majrur din yana ta'alluqi da me waɗansu malamai suka ce yana ta'alluki da kalmar la'annahum da za a kaddara ta dan saboda akwai ta'awununin fa bima naqadhum mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qafiyatan yuharrifuna al-kalima amma wadai ila akhir al-ayat wato saboda saba alƙawarin su sai muka la'ance su wato sai wannan ya nuna sababin da ya jawo la'antar su shine mai yawan saba alƙawari da suke tsakanin su da mutane sai su karya ya alƙawari su karya wato wannan yana jawo wa mutum cikin Allah to kuma wannan ya danganci nauyin alƙawarin da girman alƙawarin wani alƙawarin ya fi ina fata mun fahimta sannan abin da ya biyo baya sai ya zanto sababi ne da yake bin bayan wato na kadul misal wato wa bi ayati llahi ila akhir ayat wato wa qulna lahum la hadwa qulna lahum la ta'budu sabt wato duk ina cikin abubuwan da sun bi bayan wato warware alƙawari da fa bima naqadhum mithaqahum wa kufrun bi ayati llahi to amma idan kuka lura wa kufrun bi ayati llahi sannan kuma bal taba Allahu alaiha bi kufrihim sannan wa bi kufrihim wa qawlihim alamar buhtanan azima lafazin kufr ya mai kuso nawa so uku so biyu dai zamu ci domin wa kufrihim bi ayatin lahi aikin su wa bi kufrihim kima aikin su kenan bal saba Allahu alaiha bi kufrihim labari ne Allah ke bayarwa da baya da alaka da aikin su to anan gurin menene bambanci tsakanin al-kufr al-awwal wal kufr al-thani wa kufrihim bi ayatin Allah kafircewa ayoyin ubangiji sannan kuma wa bi kufrihim kuma da kafirce wasu to me bambanci tsakanin na farkon da na biyu shi yasa waɗansu malamai suka ce al-kufr al-awwal shine kufruhum bi Musa alaihi salatu wassalam kafircewar da suka wa annabi Musa ita aka bada labari akan ta al-kufru thani kufruhum bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam waɗansu malaman suka ce a al-kufr al-awwal muta'alliqun bi Musa wal kufr al-thani muta'alliqun bi Isa domin da yake wa bi kufrihim sai kawo wa qawlihim ala maryam buhtanan azima kaga wa bi kufrihim bi Isa wa qawlihim ala ummihi maryam buhtanan azima wato ya fi kusanta ne an fahimta ku to sai suka daga wanda aya ta rubuta qawlihi inna qatalna al-masih isa ibn maryam rasulullah فراق تنزيلا kuma fadar su inna qatalna al-masiha lalle mu mun kashe al-masih Isa ibn Maryam wato annabi Isa dan na Maryam rasulullahi wanda yake manzo ne na Allah wato wani mutum da awar haka har alfahari da wannan mu ne muka kashe wa ma qataluhu ubangiji ta Allah yake ce ƙarya suke ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba walakin shubbiha lahu an dai kamanta musu wani mutum da kamancece ne da kamanninsa sai suka kashe shi suna tsammani shi ne shi ne wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbiha lahum an kamanta musu shi da wani wa innal ladhi nakhtalafu fihi wanda suka yi sabani a cikin sa lafi shakkin min suna kokonto game da shi malahum bihim min ilmin illa tiba'adhan ba su da wani ilimi na tabbas fa sai bin zato zaton su wanda suka kashe din nan annabi Isa ne wa ma qataluhu yaqina ko kadan ba su kashe shi ba bisa da yaqini a'a sun kashe shi ne a zato irin nasu amma a hakika nan gaskiya ba shi bane ba bal duk wancan zance nasu na cewa sun kashe shi ba hakan bane ba rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya ɗaukake shi zuwa gare shi wa kana Allahu azizan hakima ubangiji ta'ala ya kasance aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan kuma hakiman mai hikima cikin duk abin da ya hukunta ko kuma ya zartar subhanahu wa ta'ala anan gurin fatan su cewa inna qatallal masiha isa ibn maryam rasulullah wato mu ne muka kace al-masih isa ibn maryam kuma rasulullah manzo na Allah to su ne suka faɗi kalmar manzo na Allah ai su ba sa yi tuka da shi manzon Allah ne ba sai da ba dan da sun yi shi manzon Allah ne ba za su kace ma'ana ba sai da manzon su to da haka wadansu malamai suka ce fadin su cewa inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah wato mun kashe annabi isa dan maryam wanda yake riya cewa wai shi manzon Allah ne wato ariya wasa shi manzo ne na Allah kaga su a aqidar su su shi ba manzon Allah bane ina fata an fahimta wannan shine zai dace da ma'anar sosai da sosai waɗansu malaman suka ce a'a kalmar rasulullahi labari ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana wanda suke cewa sun kashe din nan almasihu isa ibn maryam manzo ne fa na Allah ba amma duk da haka suke cewa suna da awa cewa sun kashe ina fata an fahimta ubangiji ta Allah cewa ma qataluhu wa ma salabu ba su kashe shi ba su gice shi ba walakin su biya a akwai hadisi mai matukar ma'ana a nan gurin ruwayar ibnu abi hatim a cikin littafin sa tafsir da hadisin yake cewa wato al-imam ibn abi yafi ya rawaito shi a cikin littafin sa na tafsiri قال حدثنا احمد بن سنان الواسطي قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن المنها عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا عبد الله بن عباس الله تعالى داء لما أراد الله تعالى أن يرفع عيسى إلى السماء yayin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yi nufin dauke annabi isa zuwa sama faraja ala ashabihi wa fil baiti isna ashara rajulan sai annabi isa ya fito cikin ɗalibansa su ne ashabihi ko sahabbansa wa fil baiti isna ashara rajulan min al-hawariyin a lokacin a gidan waɗanda suke tare da shi adadi ne na mutum goma sha biyu cikin al-hawariyun wato tatattun mabiyansa wanda lokacin da yace man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah wato su ne mutum goma sha biyu yani fakar da isa min ainin fil bait wa ra'suhu yaqturu ma'an annabi isa a lokacin nan ya fito bayan yayi wanka a wata idaniyar ruwa da ke cikin gidansa har ma ruwa na ɗigowa daga kansa fakala sai yace da su inna minkum man yakturu bi isnatay asharata marra ko dinna a cikin ku za a samu wanda zai kafirce mun so dade har goma sha biyu ba da an amana bi bayan da yana cikin wanda suka yi imani da ni kala sai yace da su ayyukum yulqa alaihi shabahi fa yuktalu matani wa yakunu ma'i fi darajati cikin ku wane ne zai yadda a jefa mishi kamata idan ya so sai yahudawa su kama shi su kashe sakamakon su shine a shi matsayi a cikin aljanna tare da ni fa kama shabun min ahdathihi sunnah sai wani yaro wanda ya fi dukkan sauran yarinta cikin mutanen wurin ya fi su karantin shekaru sai ya tashi fa qala lahu jilis sai ke zauna sai ya sake cewa sun ma'ada alaihi ya sake rane ta cewa wa zai zo in roki Allah a jefa kamata game da shi idan an zo ana nema na sai a kama shi a kashe ana tsammanin ni ne sakamakon sai ya zama tare da ni a aljanna fa kama shi wannan yaron ya sake tashi annabi sai sake cewa koma ka zauna ya sake rane ta maganarsa yaron ya sake tashi har uku kala sai ya ce an ta huwa zaka yake to kai ne shi din kenan kai ne shi din kenan fa ulqiya alaihi shabahu isa sai aka jefa wannan saurayi kamannin annabi isa da kaga shi kaga annabi isa alaihi wa rufi'a isa min rawzanatin fil baiti ila sama shi kuma annabi isa aka dauke shi ta wata taga da ke cikin gidansa zuwa sama rawduna a cikin harshen larabci taga wadda ba ta bullewa wadda a hausa ake ce mata alkuki mutan da sukan yi taga wadda ba ta hujewa dan su tsora fitila akai a kibal baldan ta ta haske sannan iska ba zai kashe ta ba to ita ce rawzana a cikin larabci ta wannan waje aka fitar قال عبد الله بن waja'a talabu min al-yahud masu neman annabi isa cikin yahudawa sai suka fa aka shabaha sai suka ga wannan saurayi da ya kama da tsammanin su annabi isa ne fa katalu sai suka kashe shi sun buhu sannan suka gicciye shi a bisa ga sifa ta cross fa kafara bihi ba'dhum ithnatay asharata marra ba'da an amana bihi cikin waɗannan ɗin ko sai aka samu ne kafir sai masa hasu goma sha yake na kafirce maka ban yadda da kai ba Isa ban yadda da kai ba har sau goma sha irin yadda annabi Isa ya faɗa bayan ku daina cikin wanda suka imani waftarqu thalathatar daga nan sai suka suka su gida uku fa qalat firqa wadansu daga cikin su suka ce kana Allah fina ma sha'a thumma sa'ada ila samai wato wanda suka yi da'awar annabi Isa Allah ne suka ce ai shi annabi Isa dama Allah ne ya zo ya zauna a cikin tsawon wani lokaci bayan ya gama abin da zai kuma ya tafi su sama ya bar mu kaga sun jingina masa ilahantaka wa qala al-firqa wadansu cikin suka ce kana fi nabnullah ma sha Allah thumma rafa'ahu a'a dan Allah ne ya kasance tare da mu da ya tsawon lokacin dare a cikin mu kuma ya yi tafiya ta sama ko ubangiji ya dauke kansa zuwa sama wa qala al-firqa kashi na uku sai suka ce abdullahi wa rasuluhu ma sha Allah thumma rafa'ahu wanda ya kasance tare da mu bawan Allah ne manzon Allah ya kasance tare da mu tsawon lokacin da Allah ya kaddara masa sannan kuma Allah ya dauki kayansa yace fa haula'i humul musulmin wannan sune musulman cikin su فتظاهرت الكا... فتظاهرت الكافرتان على waɗancan tawaga guda biyun farko sai suka yi taron dangi akan wannan tawagar karshe din da suka yi imani fa kasalu ha suka kace fa lam yazal al tamisan hatta ba'atha Allah Muhammadan tun daga lokacin nan musulunci ya zanto an hasken ka. har sai lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ko shakka babu zai taimaka wajen fassarar aya don da Allah ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu ba su kashe shi ba ba su gice shi ba walakin subbiha lahu an dai jefa musu kamarsa sai wannan riwayar ta nuna wane ne wanda aka jefa musu mai kama da shi ne wannan yaro saurayi da annabi Isa yake narkewa wa zai yadda a jefa masa kamanni na idan so ya kasance tare da ni a cikin aljanna kaga zahirin ayar ya dace da me da ainihin hadisi al-imam ibn kasir yace hadisi ne wanda ke sanaduhu sahihun sanadin sahihi da haka hadisin baya da tacewa akai to kuma wannan shi ke nuna Allah madaukakin sarki ya dauki annabi Isa alaihi salam wanda wannan aqida ita aka san sahabbai da ita babu ɗaya daga cikin su da ya saba akai kuma ita aka san tabi'ai da ita babu ɗaya daga cikin su da ya saba akai ba a taɓa samun waɗanda suka soke zuwan annabi Isa ba har sai lokacin da aka samu mu'tazilawa wanda ba sa kafa hujja da ahadithul ahad a cikin babin aqida suka ce hadisan saukar annabi Isa hadisan alamomin tashin kiyama hadisan dujal da mahadi da ya juju wa majuj da hadisan da suka shafi azabar cikin kabari dukkan su wannan ahadisul ahad wanda yake la tasbutu biha aqida hadisai ne na ahad ba su kai matsayin hadisai mutawatirai ba dan su auren malaman hadisi akwai hadisi mutawatir sai ne a samu hadisi taron jama'a masu yawa su ruwaito daga taron jama'a irin su daga taron jama'a irinsu har zuwa ga manzon Allah to wannan jama'ar masu yawa adadin da ya kai nawa waɗansu suka ce goma zuwa abin da ya sama waɗansu suka ce ashirin zuwa abin da ya sama waɗansu suka ce arba'in waɗansu suka ce saba'in to dukkan hadisi da taron jama'a suka rawaito ba mutum ɗaya ba to irinsa ne suka yadda kaɗai a kafa hujja da shi a babin aƙida. kamar babu imani don yadda annabi isa zai dawo ai imani ne ba aiki bane irin sallah zakka da azumi ina fata mu fahimta yaddar cewa mahadi zai zo yadda cewa wato ainihin akwai azaba a cikin kabari ko ni'ima ga wanda ya cancanci azabar ko ni'ima dukkan waɗannan aqaid ne sai suka ce ba sa yadda da dukkan waɗannan aqaid sai in abu ne mutawatiri ko dai qur'ani ko hadisin da ya sai a ce masa mutawatiri abinda duk ba mutawatiri ba in yi zo da akida ba sai da ita to ita wannan magana kanta ba wai ka'ida ba ta ilimi da malaman sunna suka kafa ta ka'ida ce wanda asalin ta ma bid'a ce ita kanta ka'idar cewa ahadithul ahad la tasbutu biha bi aqaid bid'ah dan mu'tazilawa ne suka fara kawo ta al-imam al-bukhari al-imam malik ibn anas al ahmad bin hambal. da dukkan magabata dukkan wani imam da za a ce masa imam a duniyar ilimi cikin sahabbai ko ai ba su san da wannan aqidar ba kuma ba sa goyon bayan ta ina fata mun fahimta domin ta ci karo da ayoyin alqur'ani ta ci karo da hadisan manzon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Mu'adh ibn Jabal lokacin da zai aike shi zuwa ga Yaman innaka ta'ati qauman min ahli kitab zaka je ka samu ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah farkon abin da zaka fara kiran su idan ka je kalmar shahada to kalmar shahada aqida ce ko aiki ne to gashi an tura Mu'adh ibn Jabal shi kadai kaga hadithul ahadi shi bai ce ba a ah, manzon Allah ai ni kadai ne ya kamata a ce mun kai goma zuwa ashirin dan kalmar shahada ta fi karfin mutum ɗaya isar da ita da sallah ce ko azumi ko zakka mutum ɗaya zai isar amma kalmar shahada aqida ina ba ta an ba Mu'adh bin Jabal ya je Yaman ya ci gaba da isar da musulunci ga mutane sannan kafin annabi ya hijira zuwa madina ya turo mus'ab ibn umayr da abdullahi ibn ummi maktum su suka zo suna isar da musulunci wurin mutanen madina adadi da dama sun musulunta a hannunsu kaga mutum bi dai har yanzu dai hadisi ne na ahad tunda ba su kai adadi na tawatur ba dan tawatur mafi karancin adadin sa shine goma abinda malamai suka faɗa kenan to ya ake suka zo suka isar da aqida ba tare da sun kai adadi na tawaturi ba kaga to wannan ya fi fitar da abinda aqida din gaskiya ta nuna Imam Bukhari a cikin istinbatin sa da fiqhun sa ya kafa hujja da fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu bisa ga cewa hujja ce cewa idan mutum daya adali ya kawo labari ana karba aka ce me hujjar a ciki yace Allah ya ce in fasiki ya zo muku da labari so ku bi diddigi ku bincika kafin ku yarda to kishiyar wannan in adali fa ya zo muku da shi ku karba ba za ku bi diddigi miki in adali ya zo muku da labari in ja'akum fasikum bi naba'in fatabayyanu kaga mafhumul mukhalafa na wannan shine in ja'akum ma'adalun bi naba'in fakbalu idan adali ya zo muku da shi ku karba ba sai kun bincike ba to kaga naba ai babban labari ya shafi aqida ya shafi hadisi ya mu'amala ya shafi shari'a ya shafi komai da komai da haka da yayan uwa asalin aqidar da ke nuna rashin yadda da dawar annabi Isa da aqidar da ke nuna rashin yadda da ya'juj wa majuj aqida ce mara kyau ta ci karo da ayoyin alqur'ani ta ci karo da hadisan manzon zira ga umma annabi Muhammad sallallahu alaihi ta ci karo da abinda sahabban annabi suka rayu akai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in na gari ko da wani ya faɗe ta mafararta a duniya sune mu'tazilawa da sauran yan bid'a da suka biyo bayan su daga baya ta shiga cikin waɗansu akidun daban-daban kamar cikin ash'ariya ko da ke hakikanin ash'ariya ba wai akida su bace ba renan su aka bata to daga baya kuma ta shiga duk inda za ta shiga kuma daga baya ta yadu sakamakon da tattabai da ake karantawa na irin waɗancan mutane ba tare da mutum yana da rariyar da zai tace tsakanin zance ingantacce da zance wanda yake ba ingantacce ba ina fata an fahimci wannan da haka al-imam az-zahabi yana da abin mamaki wato kasan su waɗanda suke cewa kafin in kawo magana imam az-zahabi wanda suke cewa ba sai dar dawo annabi sai suka ce idan ya dawo a wani matsayi zai dawo zai dawo ne a matsayin annabi to wannan ya tukaro da fadin Allah ta'ala ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin suka ce in ya dawo a matsayin annabi ya rufe wannan aya a an ce annabi shine cikamakin annaba wani annabi zai zo bayan suka ce in ya dawo a matsayin ba annabi ba kuma an rage masa daraja wannan maganar faɗinta a haka hujja ce shar'iyya ko kuma hujja ce aqaliyya ma'ana hujja ce ta shari'a ko kuma hujja ce ta hankali hujja ce ta hankali yayin da hujja ta hankali ta ta karo da hujja ta shari'a me za a dauka hujja ta shari'a me wannan za sai kyale masa kayansa kai me kake ganin in ya dawo a matsayin wanda ba annabi ba darajar sa ba amma mu waɗanda ba a ƙidar mu irin taka ba muna ganin wannan bai rage masa daraja ba domin dukkan annabawan duniya inda Allah zai taro su ya kawo su a wannan zamanin yanzu ba za su yi aiki da littafin su su dai su bi shari'ar manzon Allah tun da dine sayyiduhum wa afdaluhum shugaban su tukamakin su su mabiya ne a gare amma kuma sun fi dukkan mabiyansa daraja kasancewar annabi Isa alaihi salam ya zo a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai aiki da linjila ba sai dai aiki da ne alqur'ani ne girma kuma wannan bai rike masa daraja a wajen Allah ba sannan wannan bai mata karo ma da wato ayoyin alqur'ani dan ubangiji ta ala ce wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آية تكون سورة آل عمران وبنجد يارك القول يتكلم في كون النبي duk irin littafin da zan baka duk irin sakon da zan turo maka da shi in dai har wani manzo ya zo maka malaman tafsiri suka ce shine manzon Allah wani manzo ya zo maka kana da rai shine manzon Allah to la tu'minun nabihi dukan ku annaba dole ku imani da shi wa tansurun tansurunna kuma dole ku taimaki da'awarsa kada ubangiji ce da su a akararkum kun yadda da hakan wa akhadtum ala zalikum isri kun riki alkawlina akan hakan Kanu, gaba ɗayan annabawa suka ce akararna mun yadda kaga kasancewar ya zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai rage masa daraja yana nan a matsayin sa na annabi manzo amma kuma mabiyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kasancewar ya zama mabiyi ga manzon Allah baya nuna kuma ya zama mabiyi gare mu mu wala tana a ce an rage masa daraja biyayyarsa ga manzon Allah za ta rage masa daraja ne ba su rage masa daraja. tunda a yanzu an yadda alal islam cewa mafi fita gaba daya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai wato ainihin annabi Ibrahim alaihi salam daga nan sai kaza sai kaza sai kaza cikin annabawa annabi sai yana zuwa ne a cikin tartibi na hudu cikin manzanni bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka da ya kamata a fahimci wannan abin da yake da haka al-Imam zahabi a cikin littafin tajridu asma'i sahaba yana cikin jira sahabban manzon Allah sai ya kawo annabi Isa yake sahabiyun wa nabiyun yake sahabi kuma annabi ne annabi ne dan annabin sa riga ta tabbata mun gani cikin alqur'ani sahabi ne saboda me ya gamu da annabi ya yi imani da annabi kuma zai mutu akan imani wanda gamuwa da annabi da yin imani da shi da mutu akan imani shi ke ba mutum kambe na me sahabantaka ya gamu da annabi a yauke a daren isra'i wal mi'raj ya gamu da annabi kuma ya imani cewa yi wannan manzon Allah ne sai ya zama ga shi annabi shi. da haka ya kawo cikin jerin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma cewa shine mafificin su daga ba daga shi sai sayyidina Abubakar ma'ana yana ana jerin sahabbai kenan a cikin jerin sabon manzon Allah shine na daya a cikin jerin annabawa shine na hudu ma'ana ya kika so biyu annabi ne ko menene sahabi ne haka daraja sai bayan daraja ina fata an fahimci wannan a takaice dai wannan ita ce aqida wanda ta dace da alqur'ani da hadisi da manzanin sahabbai da tabi'i shi ke haka kuma ita ce aqidar da dace ta mu zalawa ko da an samu wadansu cikin mutanen kirki cikin wadanda ake kyautata musu zato malamai ne na gari kan wannan aqida a cikin littattafan su ko rubuce rubucen su ko wa'azozin su sai a yi musu uzuri da cewa kuskure ne suka irin kuskuren da kowane dan adam na iya yin sa a roƙa musu gafara Allah ya yafe musu shikenan amma ba za a bi su ba akan kuskuren da suka tunda imam malik ibn anas yake cewa ma minna min ahadin illa wa yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahibu hadha al-qabr cikin mu babu wani ba sai ana daukan wata magana sa da ta dace da daidai wata kuma a kyale masa sai ma abucin wannan kabari sai nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wato duk wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam cikin mabiyan manzon Allah akwai yiwuwar ya kuskure akwai yiwuwar ya daidai abinda ake kallon me ya furan jaye cikin daidai din ko kuskure ba a yaban mutum wai dan baya kuskure ana yaban mutum ne dan alkhairin sa ya fi kuskuren sa daidai din sa ya fi kuskuren sa alkhairin sa ya fi sharrin sa wannan shine ke jawo masa yabo amma ka ce ga wani kwata kwata baya kuskure dan kasancewar sa malam ko shehi ko kaza wannan shine ainul khata wannan kuskure kuma wannan shi ya bude kofar bid'o'i a cikin addini dan daga lokacin da ka dauka malamin ka baya kuskure ma'ana ka daidaita shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ka sa shi ya zama dole ne shi ina fata an fahimta wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ce bar rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya dauke shi zuwa gare shi wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance aziz magwayi sannan hakiman kuma mai hikima ya dauke shi zuwa gare shi yana dan shekara nawa sannan kuma zai dawo yayi shekaru nawa hadisan manzo Allah duk sun bayani akai annabi isa na dan shekara 33 ne aka dauke shi idan ya dawo kuma zai shekaru bakwai wanda kuma su shekarun da dama Allah ya kaddara masa arba'in gaba daya a duniya ba ƙari ba rage Allah zai karɓi rayuwarsa bayan an sauko da shi da shekara bakwai yadda hadisai su suka nuna kenan idan ka duba littattafai da aka rubuta kan ashratu sa'a musamman mafi ingancin littafi kan ashratu sa'a wani academic process da wani ɗalibi yayi a Ummul Qura University a Makka da suna ashratu sa'a yana da kyau mutuka kwarai da gaske na manta sunan mawallafin littafin amma al hakika ya tara dukkan hadisan da suka shafi zuwa Annabi Isa ya tace yayi bayanin ingantattun cikin su yayi bayanin waɗanda ake ganin suna da raunin cikin su yayi bayanin fahimtar malamai kai sahabbai ko tabi'a ko tabi'u tabi'in haka hadisin da suka shafi zaman kabari haka hadisin da suka shafi ceto haka hadisin da suka shafi da ashratu sa'a da kamar yadda nace ashratu sa'a wannan ganar da mu sai Allah ta wa'in min ahli kitab illa la yu'minan bihi qabla mawti ba wani cikin ahlul kitab illa la yu'minan bihi fa sai yayi imani da annabi Isa qabla mawtihi kafin mutuwarsa wa yawmal ya yakunu alaihim shahida a ranar tashin kiyama zai zama mai shaida a kansu lafazin wa in min ahlil ba wani cikin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi ba ce sai ya imani da shi kaga nan lamiri ne kamla mautihi kafin mutuwarsa a matsayin sa na Abdullahi Rasulullahi ba ba Ibnullahi ba ba Salisu Salata ba ina fata mun fahimta shine illa la yu'minu nabihi qabla maut ina fata mun fahimta wato kafin mutuwa shi annabi Isa ko ne daga cikin su ya imani waɗansu malamai suka ce a illa la yu'minu nabihi qabla mautihi kowanne daga cikin su zai imani da shi annabi Isa kafin mutuwarsa shi ba Yahudan ko kuma shi Kirista me bambanci tsakanin magana farko da magana ta biyu bambanci tsakanin magana farko da ta biyu magana farko na nuna waɗanda za su ganshi a lokacin da zai sauko su ne kaɗai waɗanda za su yi imani da shi kafin mutuwar shi magana ta biyu tana nuna yahudawan jiya da shekaran jiya da na yau da na gobe da na jibi ba ɗaya daga cikinsu da zai mutu fatai sai ya yi imani da annabi isa kafin ya mutu wato a yau in kirista ya mutu yau to ya yi imani da annabi isa a matsayin abdullahi rasulullahi kafin ya mutu in gobe kirista ko bai hude zai mutu sai ya yi imani da annabi isa cewa abdullahi ne rasulullahi ne bawan allah ne manzan allah ne kafin ya mutu ina fata mu fahimta ta cikin waɗannan maganganu wacce ta fi ƙarfi <laughs> maganan farko ita abdullahi dan abba zai faɗa ita kuma shaykhul mufassirin shugaban masu tafsirin duk duniya gaba da ibnu jarir tabari yarin jayar kuma ya sami goyon bayan al'imam Ibn kasir Imaduddin Ibn Kathir kan cewa lalle ayar na nufin wanda za su yi zamani ma'ana mautihi mato addamiri na kuma zuwa ga Annabi Isa ke amma idan ta dauki wannan magana ta biyu ita ma tana da karfi abin nufi a yau ko gobe ko jibi ko je ko sai karan jiya babu wani cikin ahlul kitab yahudu ko nasarar zai mutu face sai yayi imani da Annabi Isa kafin ya mutu to amma imanin da zai da Annabi Isa shin wannan imanin zai masa amfani ko ba zai masa amfani ba ba zai masa amfani ba dan imani ne da zai lokacin mutuwa wannan imani na lokacin mutuwa baya da amfani tunda Allah ya ce ولا تتوبوا للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك آتنا لهم alima wanda duk bai يتوب ba daga kafirci wanda duk bai tuba ba daga aikin sabo har sai lokacin da ya zo dab da mutuwa ya kai gargara an fara zaro rai daga cikin shi kafin a karasa sai sai na imani imanin ba zai masa amfani ba za a kashe tuban sa falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wa khatara hunalika al-kafir da haka da fir'auna yayi imani a irin wannan lokacin ba ka karbi imanin hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu yace na yi imani annahu la ilaha cewa ba abin bauta bisa ga tantanta illa allazi amana bihi banu isra'il sai wanda banu isra'ilawa suka yadda da shi a matsayin abin bauta wa ana minal muslimin ni ma ina cikin musulmai haka fir'auna ya faɗa amma Allah bai karba bai ce al'ana kada sai ta qablu wa kunta minal mufsidin da haka Allah zai ce asumma idza ma waqa'a amantum bihi al'ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun ba da imani a irin wannan ba da amfani idan mutum bai yi imani ba sai da mutuwa ta zo masa to kaga anan gurin kaddarawa kowane bai yahudi kowane kirsa yayi imani da annabi isa abdullahi ne rasulullahi ne kafin mutuwa wannan dan a bakanta masa saboda rayuwar da ya akan mummunar akidar da ke cewa annabi isa dan Allah ne ko kuma dayan alloli guda uku ne ko kuma shi karan kansa Allah din ne sai a munana masa a fara bakanta masa dai daga nan gidan duniya a tursa sa yi imani a daidai lokacin da imani bai da tukuci bai da sakamako bai da amfani da lokaci lokaci ya riga ya koshi ina fata an fahimta shine ma'anar illa da minan nabi qabla mawtihi wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida a ranar tashin kiyama shi annabi Isa alaihi salam zai zama shaida akan irin yadda kowanne annabi zai zama shaida akan mutanansa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun sai aya ta gaba وبذي من, من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وعقدهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمؤمنين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وبنجد فبظلم من الذين هادوا saboda zalincin waɗanda suka zama Yahudawa harramna alaihim tayyibati na lahum muka haramta musu dangin ababai na halal da da halal ne akan su da dadan ababai na ci ko na sha wanda suke halal sai muka haramta musu su saboda zalunci wa bi saddihim an sabilillahi katira kuma saboda yadda suke kautar da mutane daga tafarkin Allah mutane masu yawa wa akhdhihim riba abu na gaba kuma saboda yadda suke ta'amuli da riba wato suna yarda da riba a cikin cinikayya su a cikin harkokin su a cikin basi nasu wa huwa anhu gashi ko an riga an hana su cin riba din wa aklihim amwalan nasi bil batil da kuma yadda suke cin dukiyar mutane bisa ga bata ba bisa ga daidai ba wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima lalle mun yi tanadin azaba mai radadi dangane da kafiran da ke cikin su abin nufi dukkan wani yana daga cikin dangin al'amurra na barna da yahudawa suka su azzalumai ne saboda zalincin su aka haramta musu ababai na halal kamar yadda suratul an'am ta bai bayani wa alal ladzina hadu harramna kulli dhi zuhur wa min al baqri wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw ma ikhtalafa bi azm zalika jazainahum bi baghihim wa inna la sadiqun ma'ana sai aka haramta musu wani abu daga jikin daga jikin shanu daga jikin wato ainihin dabbobi na gida haramna wato haramna haramna kullu zai zufur muka haramta musu dukkan wani abu ma abocin kofato sannan daga cikin waɗancan dabbobi kuma da shanu da raƙuma da waɗancan kuma sai aka haramta musu kayan cikin su aka haramta musu kitse aka haramta musu ababai da dama daga cikin a ce abu kaza haramun ne duk dalilin yin haka shine dan ai musu hukuma hukuma irin ta duniya saboda zalunci wa bisaddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim riba wato kuma da ta'amuli da riba dan suka kowa yin mu'amala da riba dan ubangiji ta'ala siffanta su da cewa sama'una lil kadhibi akaluna lisuh wato mutane ne masu yawan sauraron jita jita sannan ko mutane ne masu yawan cin riba to a hakikanin gaskiya riba ta riga ta kai matsayin da take yau a duniya ba wai yahudawa kace suke cin ta da yawa daga cikin mutane suna rayuwa ne akan riba waɗansu bisa ga jahilci waɗansu kuma sun sani amma saboda raunin imani da karancin dogaro ga Allah sai mutum ya ga cewa in ya bi hanya mai kakkiya ya yi mu'amala wadda babu riba a ciki to ribar da ya kamata ya samu za ta zama kaɗan amma riba kuwa za ta kawo masa riba mai tarin yawa to wannan sai ta sa mutane su ta mu'amala da riba wanda ke kuma a hakikanin gaskiya haramun su tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mutum hudu ne game da riba akilur riba da mukilu da shahidu da katibu wato mutumin da ya bayar da ribar Allah an shi wanda kuma ya karɓa ya ci shi ma Allah an shi wanda ya zama shaida a kai shi ma Allah an shi wanda kuma ya rubuta mu'amalar ta ribar shi ma Allah an shi wato mutum hudu da Allah an shi manzo Allah ce duk sun yi a cikin laifi mai bayar da riba kamar in je in karɓa shi kan cewa zan bayar da riba ka ba ni naira dubu zan baka naira dubu ɗaya da ɗari ka ba ni naira dubu ɗari zan baka dubu ɗari da goma ko na makamancin haka ko a bayar duka da yarjejeniyar wato akwai riba kashi sha biyar cikin ɗari ko kashi sha bakwai cikin ɗari tana karuwa a dukkan lokaci ba lokaci kowane wata in ban biya ba wato riba irin ta jahiliya kenan zid wa ta'adda ko dai ka biya ko kuma a ƙara maka riba tun bashin da ka karɓar naira dubu ɗari sai zo wata rana zama miliyan ɗaya ya zama wata rana miliyan biyu wata rana zama miliyan biyar abu abu ba a bakin na riba wanda kake mafi munin riba kenan yau ita ce galibin bankuna suke ta'amuli ne ta ko mutane suke gina kullatayya a kanta wanda yake la'anta ce karara daga Allah da manzansa dan cikin laifuka wato babu laifin da ubangiji ta'ala ya ce mai shi ya shirya su yi fada da shi sai mai sirri ba da kuma wanda yake fada da waliyan Allah duk wanda aka ce wannan waliyan Allah ne ya tabbata waliyan Allah kake gaba da shi ko adawa da shi to ubangiji ta'ala ce ka shirya fada da shi duk wanda yake mu'amala da riba ubangiji ta'ala ce fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih ku shirya ga yaki ne gadan gadan yaki gashi nan ya nufaci ku ga dangadan daga Allah da manzon su shi yasa yahudawa da suka shiga ciki sai suka jefa kowa ma ya idan kai kadai ka je rance sai ka yi riba idan gwamnatin jiha ta je rance sai ta karbo da riba kalmar hukuma ta je rance sai ta karba da riba gwamnatin Najeriya ta je rance a bankin duniya sai an bata da riba sun shigar da kowa saboda sun sallah an san Allah ta suka ce ba yadda za a ce da al'ancin su kadai ko kowa ya ce dan saboda haka yancin al'umma shine idan suna da yanci na tsara hanyoyin tattalin arzikin kasa da kansu amma dukkan al'umma da ba ta iya tsarawa kanta tattalin arzikin kasa ta daina kururuwa cewa ma tana da yanci biki na ranar yanci cewa yau shekara 42 shekara 44 da samun yanci wannan kawai firme ne ba ta lokaci ne wani yanci ake da shi ba a da yanci economically ba a da yanci politically ba a da yanci ta fuskar security ba a da yanci ta kowane bangare ta bangaren siyasar bayar da ilimi ba a da yanci siyasar yada labarai babu yan to da yake kasashe masu tasowa kawai da an yaudare su ne an ce an ba su yanci amma komai tsaro musu ake sai abinda aka ce su yi saboda haka sai masu karfin hali ne za su iya tsarawa kansu dabaru na bayar da ilimi su na kansu wanda dace da al'adar su da addinin su dabaru na tattalin arzikin kasa wanda dace da addinin su dabaru na tsaro su na kansu dabaru na rayuwar jama'a da yadda za a yi of na rayuwa mata uh, wato uh, alhayatul istima'iyya rayuwar zaman taron jama'a to a hakikanin gaskiya riba dai kan tashi da ko ina sai da Allah ya kiyaye kawai sai da ta mutane fattakullaha masata'atu ubangiji ta ala ce wa adanna al-kafirin nan azabun alima lakin ar fil ilmi minhum amma tabbatattu a cikin ilimi daga cikin su yahudu wal mu'minun da masu imani yu'minuna bima unzila ilayk suna yin imani da abin da aka saukar maka kuma unzila min qablik da abin da aka saukar kafin ka wal muqimin as-salah kuma suna tsayar da sallah wal mutuna zakka kuma suna masu bayar da zakka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir kuma sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar karfe ulaika sanutihim ajran azima irin waɗannan lalle za mu ba su lada wanda yake mai girman gaske الراسخون في ilmi tabbatatu a cikin علم domin daga rasaka yarsuku ne ma'ana sabata ثبت tabbatattu a cikin ilimin su kaga anan yana daga cikin adalcin alqur'ani mai girma da ya kawo labarin waɗanda suka yi zalunci cikin da irin abin da aka yi musu sai ya ambaci wanda suka yi imanin cikin duk da cewa masu imanin a cikinsu su yan kaɗan ne in an kusanta da marasa imanin amma yawan azzaliman bai sa a manta da karanci da masu imanin ba yan kaɗan a cikin rububi sai da aka ambace su kamar da Allah madaukakin sarki ke cewa minhum ummatun muqtasida wa kaseerun minhum sa'a ma ya'malun minhum almu'minun wa aktharuhum alfasiqun wa min ahli alkitab man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون anan yana da kyau mu kallo na abu cikin wannan aya wanda yake da alaka da harshen larabci lakin ar-rasikuna lakin anan gurin kaga mulghatun anil amal wato anan gurin ba ta aiki ba a sa ta cikin daidai da yan uwan inna ba wanda in sun shiga cikin mubtada za su sa ya zanto mansubi kuma khabar sai kuma ya zanto mai marfu'i da haka da aka ce lakin da aka ce ar domin da tana aiki da sai a ce lakin rasikhina domin ar-rasikun jam'ul muzakkar salim wanda ke marfu'un bil wawi majrurun wa mansubun bil ya ina fata an fahimta lakin ar-rasikun kaga ar-rasikun marfu' ne ko fil ilmi wal mu'minuna ma'tufun alayhi an gane ku yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik da aka ce wal muqimina wal muqimina sai zanto me mansub wal mu'tuna aka koma ko marfu'i wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi kuma aka sake koma marfu'i saboda me mansubi ya zanto tsakiyar marfu'at ina fata an fahimta da sai zanto gaba ɗaya marfu'i ko zanto gaba ɗaya me mansu amma dan me zai zama wani bangaren marfu'i wani bangaren mansubi kuma akwai shi a cikin suratul baqara mun mutu cikin fadin Allah ta'ala walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fil riqab wa qama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna kaga wal mufuna daidai yake da man dan man fi mahallin rafi'i al mufuna bi adihi idza ahadu imam marfu sai kuma aka ce wasabirina a madadin a ce me والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu a wata kira'ar hammalatul hatab wannan ba mu da matsala da wannan a bayanin da muke so mu amma wa حمالة الحطب عطف المنصوب على المرفوع حمالة منصوب لي أكا أتفنسا أكمي المرفوع وندي أكا ما تسمى أتي حمالة أما قراءة متواترة حمالة الحطب والولد بياني karin haske akan waɗannan ayoyi guda uku da me yasa aka rufa aka yi nasaba abu ne da gobe irin bayan Allah ya rufa kan Allah mu abinda muka faɗa zama dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum